hijiran sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam shekara ta 1443 ya yi daidai da takwas ga watan april shekara ta 2022 miladiyya za mu ci gaba insha Allah da karatun tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratun nisa'i za mu tashi aya ta da goma sha biyar. faɗin Allah subhanahu wa ta'ala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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا الله سبحانه وتعالى يتشي duk wanda ya bijire ya kangare ya tsage ya ballewa hanyar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam bayan bayyana bayan shirya ta bayyana masa amma ya zaɓi ƙin ya zaɓi ya bi hanya saɓanin hanyar mu'minai to Allah ya ce za mu juyar da shi inda ya juya ɗin za mu bar shi ya tafi ta inda ya tafi kuma za mu ɗanɗana masa kuɗar azaban wutan jihan nama, tir da wannan makoma kamar yadda muka sani dai har yanzu dalilan saukan waɗannan ayoyi shine dai shi wannan bashir da 'yan uwansa musamman shi ɗin da ya yi ridda ya koma makka da abin da ya faru da shi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce to duk wanda ya kangare wa karantarwar manzan Allah sallallahu alaihi ya bi bijire bayan shirya ta bayyana masa a nan akwai hukunci guda biyu hukunci na farko kafirin da bai bi musulunci ba amma saboda saƙon musulunci bai isan masa da kyanda domin da yawa daga waɗanda suke kasan a ƙa'ida za a ce isan saƙon musulunci isan saƙon musulunci shine musulunci ya isar wa mutum daga musulmai masu isar da saƙon musulunci ko kuma daga wanda suka fahimci karantarwar musulunci ko kuma ta hanyar wasu hanyoyi amma idan ya zama saƙon musulunci ko musulunci sunan musulunci ko addinin musulunci ya isa wa mutum daga makiyan musulunci wanda suke shawwaha sum'an musulunci suke ɓata sunan musulunci wannan mutumin da yawa daga malamai suna ganin har yanzu yana nan a matsayin ahalul fatra har yanzu yana nan a cikin irin mutanen da saƙon addinin musulunci bai je masu ba don abin da aka je mashi da shi saƙon wani addini ne daban kuma kowane ɗan adam in aka zo mashi da abu ba ta suransa na gaskiya ba aka ɓata mashi aka ce mashi wannan wani addini ne na mutane wanda ba su karɓan ba su yarda da wani in ba su ba masu kashe mutane masu kawai eh, irin da aka sawara da suran irin ta'addanci da makamantan wannan ya zama wanda suka suna kai mashi addini iyakan abin da ya sani kenan ya fahimta daga addini to irin wannan mutumin a ganin wasu lam ya tabayyan lahul huda shiriya bai bayyana masa ba to kuma duk wanda shari'a bai bayyana masa ba ba za a kama shi ba illa a kama al'umman musulmin da laifin kin isar da kyakkyawan sakon musulunci laifinsu ne ba su ɗauki sakon musulunci sun isar da shi yanda Allah ya saukar da shi yanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya karantar da shi ba sannan kuma a har yanzu ta wata fuska daga wannan min ba'di ma ta bayyana lawul huda za a iya fahimtar cewa idan mutum ya yi ijtihadi iyakan ƙoƙarinsa kenan amma bai gane ba ne to wancan hadisin na man hada fa akhta'a falahu ajrun wahid yana nan saboda ai lam tabayyan lahul huda ne yayi iya kokarinsa amma bai gane shiriyan bane amma yayi ijtihadi Wata ana nufin shirya cikin furu a cikin abubuwan da babu laifi a ijtihadi a ciki ai sabani wa yattabi ghayra sabilil mu'minin kuma ya bi koma bayan hanyar mu'minai hanya daban da hanyar mu'minai watan ya bar hanyar mu'minai al'imamu shafi'i Allah ya ƙara masa yarda an taɓa tambayansa akan ijma'i mun san ijma'i ba ijma'i shine malaman musulunci ko ma'abuta dai wani fanni wanda suke a fannin abin a saurare su ne domin yanzu ijma'in ya ɗauki ma'anona da yawa a sami consensus tsakaninsu gaba ɗaya cewa wannan abin hukuncin shi kaza ne idan malamai wanda suka kai mukamin ijtihadi a kowane fanni suka sami irin wannan ijma'in to haramun ne a fita a saba musu bal wasu malamai ma sun ce kafirci ne ko da yake kiran shi kafirci akwai ishkali kwarai da gaske ba zai zama daidai ba wato harkul ijma malamai su yi consensus mu bar maganan cewa akwai ijma'i ko babu shi da sauransu da yake a cikin malamai akwai wanda suke ganin babu ijma'in ma kwata-kwata ba zai yi a sami ijma'i ba saboda haka don haka ba su yadda da hujjiyatul ijma ba ba su yadda da cewan ijma'i hujja ba ne mun sani a cikin shari'a akwai abubuwan da suke hujja ko ake dogara da su na farko alkur'ani na biyu sunna sannan akwai kuma wasu guda biyu wanda mafi yawan malaman musulunci sun tafi a kai su ne ijma'i da kiyasi wanda ba nassi ba to sannan kuma da saura wanda yake mazhabobi gwargwadon mazhaba ko wace mazhaba tana da waɗanda take ɗauka gwargwadon a cikin ragowa ɗin to ijma'in nan dai shine gaba ɗayan malamai ya danganta zai yi malamai su zama malaman fuka haul amsar ne amma dai wannan ba ana nufin ijma'i bane amma aka amfani da shi zai yi kafin nan a ce ijma'u sahaba ne wasu ma sukan ce ma ijma'in ma al-khulafa'ur rashidun al-arba'a ko ko ijma'in sayyidina abubakar da umar ko haka dai wato dai ijma'i amma a ma'anan san aka itlaqin sa ana nufin dukkan malaman musulunci na duniya to ka san tasawurinsa na da wahala saboda ya za a sami dukkan malaman musulunci kuma a san matsayinsu akan wannan abin shine yadda da wannan abin ko da yake akwai abin da suke kira al-ijma'u sukuti wato dai magana ne mai faɗi ala kulli halin malamai da yawa suna ganin ijma'i da wannan suran ba abu mai yiwuwa bane to amma kuma malamai da yawa sun tafi yas akwai masaloli da yawa na ijma'i wanda za a ɗauke su masalan ijma'i ne a ko da yake yanzu malamai sun yi isti'adun ijma'i da wani abu da suke ce ma al-ijtihadul jama'i maimakon a ce ijma'i misali ka san akwai abin da ake cewa almajami'ul fiqhiyya majalisoshi na fatawa na manyan malamai wanda ya tara manyan malamai na wata ƙasa ko na wasu ƙasashe to idan duka irin wannan majalisoshin fatawa, wanda yake ba su tara duka mujtahidun ba kila ma za ka sami majalisa na fiqh ko na malamai akwai wani malami wanda baya cikin wannan majalisan amma ya fi duka na cikin ilimi Me yoyuwa ne saboda haka ba sharaɗi ne cewa duk wanda yake a hayatul ifta ko duk wanda yake almajma'ul fiqhi shikenan ya zama su suka fi kowa ilimi ba illa dai ijtihadi ne shi ma aka yi to ire-iren waɗannan majami'a din idan suka yi ijtihadi suka yi ijma'i to irin shi ana da wani nauyi mai girma ala kulli halin ba zan shiga cikin sabanin yuyuwan ijma'i ko rashin sa ba muhimmi dai al-Imam Shafi'i Allah ya kara masa yarda an tambaye shi akan ijma'i menene hujjan ijma'i cewa hujja ne a shari'a yace ga yanan wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma da ruda wa yattabi gaira sabilin mu'minina duk wanda ya saba da ijma'i ai ita ba a gaira sabilin mu'minina ya bi hanya sabanin hanyar da mu'mine suka bi dan haka nuwallihi ma ta wa nuslihi jahannama Allah ya kare mu a kamar yadda ce an yi sabani akan maganan kafirci ko da yake kauli karfa shine ba za a kira mutumin da ya saba wa ijma'i ko ya ce bai yarda da ijma'i ba kafiri illa dai haramun ne harkul ijma' kamar yadda al sauki ya faɗi wa harko haram haramun ne amma ba kafirci ba a kamar yadda annawawi ya faɗa yana cewa wato alkaulu bi kufri khariqihi laysa bi itlaqihi wato a ce wanda ya saba wa ijma'i ko bai da shi ba ya kafirta ba magana ne da za a sake shi haka ala itlaq abin da yake nufi ijma'in da nassi ya zo ya karfafe shi amma in ba haka ba kamar yadda al'imamun Razi yake cewa akwai wanda ba su ma yadda da ijma'in ba gaba ɗaya in dai kharikul ijma'i zai to wanda bai yadda da ijma'i gaba ɗaya ba shi kuma menene hukuncin shi irin su zam da wanda suka goyi bayan sa daga cikin irin mutanen Shi'a da sauransu a wa man yushaqiqi ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabili al-mu'mini nuwallihi ma tawalla za mu juyar da shi abinda fuskan da ya nema a nan wajen shine za mu gane shiryarwan Allah subhanahu ta'ala na ma'una Allah subhanahu ta'ala yana baiwa mutane shirya gaba ɗaya kuma sai ya baka dama shi yasa duk mutumin da bai da wannan daman Allah ba ya sa shi ya zama mukallafi in ka lura waɗanda aka ce an ɗauki alƙalami a kansu gaba ɗaya za ka ga abin da suka rasa a halin da suke cikin nan ba za su iya tamyizin daidai da kuskure ba ne asabiyu hatta yahtalim yaro ƙarami har ya kai munzalin balaga dan ba zai iya bambance daidai da kuskure ba wal majnunu hatta yaqil a mahaukaci har ya hankali shi ma dan ba zai iya bambance daidai da kuskure ba anna'ihu hatta ya saikis mai bacci har ya farka shi ma dan ba zai iya bambance daidai da kuskure ba a wannan yanayin da yake ciki so haka matukan akwai wannan mizar ta hankali ta bambance daidai da kuskure to shi kenan sai a ba mutum zaɓi yana da iko kuma ya zaɓa to idan ya zaɓa don hanyar da ya bi to Allah subhanahu ta'ala zai taimake shi akan wannan abin da ya zaɓa in ya zaɓi ɓata shi kenan sai a bar shi akan hanyar ɓata Allah ya kare in ya zaɓi shari'a sai Allah ya taimake shi akan hanyar shari'a ita ake ce hidayatu ma'unatin shiryarwan taimako akwai kuma hidayatu dilalatin innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha ta mauna kenan wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim ta dilala kenan Allah subhanahu wataala ya taimake mu Allah ya kare mu ko yake in aka shiga cikin tafasil da dukka za a samu har zaben ma da ikon Allah ne ba wanda yake iya abu da ikon kansa ko da dabaran kansa wannan mashi'a ne da iko da zaɓi na Allah wanda kuma bawa ba ya da abin ta cewa a kansa Allah ubangiji ya samu cikin waɗanda ya zaɓa akan hanyar shirya har abada nuwallihi ma walla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi inna Allah la inna allaha la yaghfiru bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha yushrik billahi faqad ba'ida lallai Allah subhanahu wa ta'ala baya gafarta a haɗa shi da wani a cikin bauta amma yana yafi koma bayan wannan komai ne ga wanda ya so wa man billahi wanda duk ya haɗa Allah da wani a cikin bauta faqad dalla dalalan ba'ida haƙiƙa ya ɓace ɓacewa mai nisa shirka shine kaɗai laifin da idan bawa ya zo wa Allah da shi Allah ba ya fi wasu sun sami ikhtilati suka ce a ah, ga can Allah ya ce kul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a to ai zunuba aka ce ba shirka ba inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a ko baka ji ya ibadi ba ai da Allah ya ce bawa ya jingina da kansa to ana nufin nagartattu ne in banda a waje ɗaya shi ma a inda aka faɗa a waje ɗayan a lahira ne wajen da tasiri ne ba tahiri ko a antum adlaltum ibadi ha'ula'i amhum dallu sabil nan wajen ne kaɗai, Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ibadi kuma yana nufin kafirai batattu amma shi ma a can wajen ne su ibadi ne saboda a nan babu maganan mutum ya zaɓi zai yi kaza ko ba zai yi kaza ba abin da Allah ya sa ya yi ne kawai zai to saboda haka babu tana babu saɓani tsakanin wannan ayan da wancan matukan zunubi ne ba shirka ba ba wa ya zo wa Allah subhanahu wataala da shi to ana fatan Allah subhanahu wataala ya gafarta wa bawa wannan laifin komin girmansa a me yasa Allah baya gafarta wa bawa shirka malamai suka ce tukuna menene shirka shirka shirka shine hada Allah subhanahu wa ta'ala da wani daga cikin bayinsa a cikin ibada cikin bauta koko neman abin da ba wani wanda yake yi idan ba Allah ba wajen bawa da jin cewan bawan nan yana da wata kuwa yana da wata sulta yana da wani iko kudura mustaƙilla daga kuduran Allah zai iya yin wannan abin dogara da wani Allah neman taimakon wani Allah ne komawa zuwa ga wani Allah don neman wani abu ba Allah ba to wannan shi ake shiyo shirka to amma guda ɗaya ne kaɗai a ciki yake shirka yanke yake shirka yanke sauran duk ba wannan ba zai iya zama shirka ne gwargwadon abin da shi mai yi ya ƙudurta a zuciya menene shirka yanke shine bautan wani Allah ibada ga wani Allah amma duk ba wannan ba to kowanne bayan wannan zai iya zama shirka zai iya zama ba shirka ba zai zama shirka idan aka ƙudurta wannan wanda aka fuskantar wa wannan abin shi ake neman yayi zai zama ba shirka ba idan ya zama a'a ana nufin kila da wani taimako na Allah Allah ya taimake shi ya bashi ikon yi ko sauran dukkan wani abu bayan wannan watan ya zama kila to wannan a nan ba shirka ba ne to zai iya zama haramun zai iya zama ba haramun ba ya danganta da me aka yi malamai suka ce abin da ya sa shirka yake da wannan girman a wajen Allah subhanahu wa ta'ala don a saukar mana inda za mu fahimta a makamin mu na mutane gwamnatoci sukan yafe hukumomi sukan yafe kowane irin laifi ƙasashe ko banda laifi ɗaya ne laifin ha'incin ƙasa idan aka kama mutum da laifin ha'intan ƙasa to ba a yafe mashi wannan laifin to ɗan adam yana rayuwa ne a mamlakar Allah a ƙasar Allah a mamlakar Allah Allah da ya halince shi ya ba shi ya bashi sha ya bashi shari'a ya bashi ya bashi ya bashi ya bashi ya bashi komai sai ya ɗauki wannan ni'imar ta Allah sai ya ce a wai ba Allah ne ya cancanci bauta Allah da ya masa duka wannan wai da wani daban wanda bai masa komai ba bai iya wa kansa ma balle shi sai ya jingina masa bautansa yasa Allah subhanahu ta'ala ya ɗauki wannan kololuwan laifi haɗa shi da wani cikin bauta wal iyabu ba. akwai wani dan uwa ya bada wani misali wanda ya bani sha'awa matuƙa yana da muhimmanci misalin sosai a ya kwatankwacin addinin musulunci kwatankwacin ƙasa ne kamar dai wannan misalin da muka bayar ya ce to ƙasan nan tana da boda akwai masu gadin bodan nan amma masu gadin bodan kowanne da kalan aikinsa akwai wanda yana gadin boda ne saboda kada wata ƙasa ta shigo ta ɗan yanki wani sashi ko saboda to irin wannan yawanci za ka samu sojoji ne suke gadin iyakoka daga ta'addancin na waje akwai wanda a aikin su dai kawai kar a shigo da wasu munanan kwayoyi ko wasu abubuwa da za su cutar da mutanen ƙasa ko a shigo ko a ɗauki wani abu da ƙasa a fita da shi wanda yake na buƙatar 'yan ƙasa wannan muhimmanci. to haka dai suna nan kala kala kala to haka fannonin ilimomin musulunci suke a cikin wannan bodan akwai abubuwan da suna magana ne akan aƙida ya za a yi a gadin akida musulunci ya za a yi kar a bari wani abu a kutso da shi cikin musulunci ko ko kar a bari musulmi ya balle ya fita daga cikin musulunci saboda wani mummunan itikadi da zai iya kullawa a zuciya waɗannan malaman su ake kira malaman in ka so ka ce musu malaman aƙida in ka so ka ce malaman tauhidi akan kira su malaman ilmul kalam a wani sashi da sauran dai ilmoma wanda suke abin da suke mai da hankali a kai shine ya za a yi gadin addinin musulunci kar a bari wani abu da zai bata addinin mutum ya kutso ya bata mutum addini akwai waɗanda su abin da suke gadi bai kai wannan muhimmanci ba kamar abin da ya shafi ibada ne za a iya samun tsira wajen Allah ko da na kasa a cikin wannan amma shi na farko ba maganin tsira in aka sami matsala a cikinsa su ne malaman fikihu akwai wanda a'a su abin da suke kulawa da shi shi ne sluk ɗin zuciya da gyara ta da tsarkake ta da sauran abubuwan da ya shafi wannan kada a shigar da shawa'ib a ciki wanda yake shi gaba ɗaya na kula da janibin ashirkul asgar ƙaramin shirka riya da dabboginsa su ne malaman tazkiya malaman suluk malaman gyaran zuciya akwai wanda mu'amala suke kula da shi na mutane tsakaninsu da junansu to duka wannan ne to muhimmin maganan ne sai yake cewa malaman nan waɗannan masu gadin bodan nan idan suka yi kuskure suka shagala da rikici tsakaninsu wannan yana gardama da wannan akan wannan matsalar wannan yana gardama da wannan to yan smogan yan smogan za su fara smuggling abubuwa da dama zuwa ga ƙasar musulunci su waɗancan wanda ya kamata su yi gadin ƙasar Musulunci, suna can sun shagala da rigima tsakaninsu don haka lallai da gaske ne ana fasa ƙaurin abubuwa na shirka zuwa cikin musulunci a lokacin da malaman da ya kamata su shagala da kiyaye hima kiyaye bodin musulunci suka je suka shagala da wasu abubuwa daban maimakon wannan da wajibi ne kamar yadda za ka sami wasu suna nan suna da tsanantawa wajen ƙoƙarin mai da komai su ce shirka ne abin da ba shirka ba domin shi shirka abu ne wanda yake da alaƙa da kamar yadda muka ce zuciya abin ne wanda yake da alaka da i'tiqadi suka ɗauki ƙananan abubuwa da yawa suka mai da su shirka saboda ƙoƙarin su gadi iman musulunci to amma wannan hadari ne domin a barra'antar da kafirai dubu akan kuskure a ce ba kafirai ba ne musulmai ya fi sauƙi wajen Allah kan kafirtar da musulmi ɗaya akan kuskure kuma idan muka tuna bid'a ta farko da ta fara faruwa a tarihin musulunci gaba ɗaya ita ce bidi an kafirta musulmi mutum musulmi a ce mashi kafiri a ɗauki ayoyin da suka sauka a kan kafirai kamar yadda Abdullahi ibn Umar radiyallahu anhu ma ya faɗi a hadisin Bukhari ko sharrul khalqi ko shirarul Halki al khawari amadu ila ayatin nazalat fil kufar ko fil mushriki fa anzaluha au kama qala alal muslimi wato mafi mutane su ne sun je sun sami ayoyin da Allah ya saukar akan kafirai akan mushrikai kawai sun kwashi waɗannan ayoyin sun je sun sauke su gaba ɗaya akan musulmai sun sifanta musulmai da waɗancan sifofin da Allah subhanahu ta'ala ya sifanta kafirai da su don haka wannan suna nan suna da haɗari a lokaci ɗaya kuma akwai mutane wanda suka tsananta sauƙaƙawa har sauƙaƙawansu bai wa wasu wanda suka shigo da munanan aƙidu kamar yanzu misali mutumin da ya ce maka akwai annabi bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wake magana musulunci kuma ana. amma akwai suna da awon musulmai ne su ko mutumin da ya ɗauki wani mutum ya ce shi ne abin bautansa zai bauta masa ko wani Allah ya ce shi ne wanda zai bauta masa akwai su suna nan ko mutumin da ya ce maka sallan nan ba zai yi ta ba zai yi ta ba ma kwata-kwata shi an ɗauke masa akwai su suna nan akwai wanda suka ce a'a ita sallar raka'a ɗaiɗai za su ba su ga inda aka ce a zahar raka'a hudu la'asar raka'a hudu magriba raka'a uku isha'i raka'a hudu ba misali kaga duka wannan kafirci ne aka shigar da shi da'irar musulunci akwai abubuwa da yawa banda waɗannan ba yana nufin cewa kuma da kaga wanda ya yi haka ka ce mashi kafiri ba wannan baya cikin karantarwar malaman musulunci in kaga wanda ya yi haka sai ka bar shi da alƙali ya masa hukunci amma wajibinka ka karantar da cewa abin fita musulunci ne abin ba musulunci ba ne akwai masu neman taimakon aljannu da isti'aza da aljannu da makamantan waɗannan aiwa aljannu yanka aiwa aljannu kaza don samun biyan bukata daga wajen aljani akwai su suna nan duk wannan shirka ne amma kada ka ga mutum ya yi ka kira shi mushirki kuma Allah subhanahu wataala ya gaya mana inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi Allah baya gafartawa a yi shirka da shi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wa man yushrik billahi wanda duk ya hada Allah subhanahu ta'ala da wani a cikin ibada a cikin bauta kamar yadda na ce hada Allah da wani nan ya danganta akwai abubuwan da ba za a kira su shirka ba kamar sihiri sihiri a asalinsa shirka ne ko asalinsa shirka manzo Allah sallallahu alaihi ya ce wanda ya zo wajen mai sihiri ma ya kafirta amma dai ba ana nufin kafirta wato laifin kafirce ne to balle shi kuma kanshi mai muzawalan sihirin sannan ko da yake ga yanan wa taba umatun dushi yatinu ala mulki sulaimana wa ma kafara sulaimanu walakin ash-shayatin kafaru yuallimuna an-nasa sihra ma unzila ala al-makani bi babila haruta wa marut za karshe kaga Kafirce ne amma malamai saboda dukkan sai suka ce sihiri zai iya zama kafirci zai iya zama haramun kai zai ma iya zama ba haramun ba a ina zai zama kafirci idan ya haɗu da itikadin tasirin wani Allah kafirci ina zai iya zama haramun idan mutum ya yi muzawalan sihiri amma yana itikadin ba zai tasiri ba sai da yardan Allah kaga haramun ya aikata sihirin da yi amma ba za ka iya ce mishi kafiri ba saboda yana itikadin wai wannan sihirin wato ina ce haramun ba na sauƙaƙa girman laifin sihiri ba ne a'a ba a dai fitar da wanda ya aikata daga haziran musulunci ba ne amma kabira ne minal kaba'ir ya kuma daga cikin manya-manyan kaba'ira ya danganta zai yi a cikin shi kuma a sami kafirci ta dalilin wani abu daban kamar zan ba da misali idan mutum ya ce aje a yanka jaki wal yadu billah misali ta ƙeya a kuma cina a gasa naman a ci misali don a sami wata kudin bukata amma a itikadin shi wannan abin ba zai iya tasiri ba sai da nufin Allah kaga wannan babban kabira ne amma wannan process din akan kanshi babban laifi ne amma ba kafin kafirci bane ina fatan mun fahimta to sai wani kuma ya je ya ce a je a rubuta ayoyin alkur'ani da jini misali ko a je a ɗauki alkur'ani a saka a masai ko a je a yi bawali kan sunan Allah ko a taka alkur'ani misali kaga wannan process din kan kanshi kafirci ne ko da yana itikadin sai da yardan Allah abin zai amfani misali wancan itikadin daban wannan abin da ya aikata kuma hukuncinsa daban kafirci ne ridda ne ina fatan an fahimta da kyau saboda haka idan sihi ya zama abubuwan da ya kunsa akan kansu ba fita musulunci ba ne kuma wanda ya yana itikadin cewa wannan abin ba zai tasiri ba zai tasiri sai da nufin Allah to ba za a kira shi kafiri ba za a kira shi mai aikata kaba'ira za a kira shi fasiki za a kira shi da haka amma ba kafiri ba to idan ya zama kuma a'a shi yana koyon sihirin ne kawai don ya karantar don wani ilimi ya gane ko kuma don ya bata sihirin masu sihiri ya yi ne don ya bata sihirin ne sihiri al'imamul hafiz ibn hajar da imma da dama sun faɗi cewa wanda ya yi wannan ba za a kira abin da ya aikata haramun ba domin wasila ce zuwa ga wani alkhairi to shi kuma zai zama hukuncinsa hukuncin wasi gayansa hukuncin maksadinsa watan ba da hukunci a kansa sai dan me aka yi din in ya zama an yi wa wani sihiri kuma ya zama ba za a warware sihiri ba sai an yi wani sihiri wani nau'in sihiri amma wannan nau'in sihirin da za a yi ba za a aikata wani abu na shirka ba na ridda ba to wannan sihirin ga za a yi dan a wancan sihirin bai zama haramun ba kuma yanzu anan ban san ko an fahimce ni ba to ala kulli halin dai wannan tafasil ne muhimmin abu sihiri ba zai zama shirka ba sai an kudurta cewa ana itikadin neman taimakon wani Allah a ciki ana itikadin wani Allah ne zai yi abin shaidanu kenan innahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqan a jiya na ce zan yi magana akan eh, ramlu tare da wannan kamar yadda muka faɗi watan ramlu buga ƙasa mutum ya bincika ya ce za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza haramun ne Allah manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira shi kafirci a wurare da dama ko أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب وأما من قال أمطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي ومؤمن بكوكب من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه فقد kafara bima unzila ala muhammadin na na aisha ta ce mukan je wajen mukan ji su ba da labari ba mukan je wajen su ba afwan suka ba labari kuma abin ya faru manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk da haka dai ƙarya suka yi kadabal munajjimuna munajjimuna wa in sadaku ko walau sadaku wannan wannan akan kansa abin da yasa addini ya tsananta halshi a kan shi shi ne kare rufe ƙofan bayi su koma dogara da wani Allah rufe ƙofan bayi su koma zuwa ga wani Allah don neman biyan bukatansu domin idan bawa ya san cewa shi kenan ga abin da zai faru wannan munajjim zai mashi kaza a bincika masa kuma sannan da munajjim da bai bincike ya faɗa maka duk wanda zai bincika maka ya faɗa maka abin da zai faru ba wai abin da suka faɗa ba gaskiya ba ne ba wai ba gaskiya ba ne gaskiya ne amma ƙarya ne a addini akwai abin da gaskiya ne a aikace amma ƙarya ne a addinanci idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakathibun saboda haka a aikace gaskiya ne zai iya abin da suka faɗi zai iya zama daidai amma a wajen Allah ƙarya ne dan ai maka gadin addininka kada ka je ka fada cikin shirka da Allah subhanahu ta'ala saboda haka duka irin waɗannan abubuwa ne da addinin musulunci ya tsananta a kansu saboda hana bawa tsallakawa zuwa ga abin da Allah subhanahu wataala bai yadda da shi ba na na imani da Allah subhanahu wataala ko mun ga wannan a wurare da dama a tarihi ina yawan ba da misali da da kissan sayyidina Umar ko wanda ya zo zai sumbaci hajrul aswad alhajrul aswad amma sai da ya jaddada imani ko ya kalli hajarul aswad din tukuna ya magana da shi wallahi na san can cewan kai dutse ne baka amfanarwa baka cutarwa ba dan na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sumbace ka ba zan sumbace ka ba me yasa yayi wannan dan kada ya je ya sumbata sababbin shiga musulunci wanda ba sahabbai ba baki a addini so su ga wannan sumbatan da yi sai su dauka hajrul aswad yana da wani matsayi ne na musamman yana da wani amfani da yake yi ko ya hana wani amfani shi yasa da yazo sai da ya tsaya ya jaddada tauhidi tukuna sannan ya sumbace shi watan ana yi ne kawai ta asiyan bin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam inna Allah la yakru an yushraka bihi wa yakru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida iyakuna min dunihi يدعون من دونه إلا إناثا wa yad'una illa shaitanan marida Allah subhanahu wataala ya ce babu wanda suke roƙo koma bayan sabanin Allah bayan Allah subhanahu ta'ala sai mata wa yad'una babu wanda suke roƙo sai shaiɗan wanda yake mai taurin kai a iya tuna min dunihi illa inatha a nan wasu suka ce inathan abin da ake nufi da shi amwatan watan wani ma'ana ne watan ba wanda suke roƙo sai matattu wasu suka ce a inathan din ne ko da an kuma karanta ma da abubuwa da yawa in tuna min duni illa wasana in tuna min duni illa authana in tuna min duni illa wuthana haka watan gumaka An karanta a matsayin iya duna min duni illa wasana ko ausana an karanta inasa mata aka ce mata abinda ake nufi da mata matattu iya duna min duni illa amwatan watan matattu suke roƙo suna neman taimakon suna neman agajinsu ga Allah alhayyul qayyum sun bar shi a me ake nufi da iya duna min duni illa ina idan ma akan matan ne to kawai nuni ne zuwa ga ka'idan ɗan adam in zai roƙi wani yana roƙon wanda zai iya taimakonsa ne mai ƙarfi allazi yustanjadu bihi allazi yumkinu an ba wai kaskantar da mata bane kamar yadda wasu suke fahimta an faɗi wannan zai ce misali an kaskantar da mace ne an la ya iya tuna min duni illa inathan a'a wato abin da ake nufi in ma inathan din ne ana nufin a ka'idan mace ita ita take neman taimako ba ita ake neman taimakon ta ba ko aw man yunashu fil hilyati wa huwa fil khisami ghayru mubin ita ba a san in ana neman taimako a neme ta ba sai dai ita ta nemi taimako to sai ga su waɗannan saboda batan basira tun koma kuma wai su macen da take neman taimako ita suke neman taimakon ta kuma a aikace abin da suka aikatan kenan in ka kalli sunayen gumakansu gaba ɗaya sai ka sami duk mata ne ko afara'aitumul lata lata sunan mace ne al'uzza sunan mace ne manata wa manata zale zata ko sunan mace ne isaf sunan mace ne na'ila sunan mace ne ba wani gunki ko in ce mafi yawan gumakan galiban sai ga sunan mata gare su in ba ɗaya ɗaya ko irin su hubalu galiban duk wani gunki da za su yi sai ga sunan mata suke ba gumakan saboda ɓatan basira saboda Allah subhanahu wataala ya ce to za za ka hada wanda yake kiran Allahu da wanda yake kiran Isafa da Na'ila sunan mata da Lata da Uzza tuna illa shaytanan barida babu wanda suke kira sai shaiɗan wanda yake kangararre wata shaidan kamar yadda muka sani ya kangare wa umarnin Allah subhanahu wa ta'ala bijir akwai ishara girma tun daga aljanna akan saban Allah na bijirarre da saban Allah na maso tun daga aljanna kafin a saukar da dan adam saban Allah na wanda ba ya da sa rai a rahamar Allah da saban Allah na wanda yake sa rai a rahamar Allah kaga shaidan ya aikata laifi annabi Adamu alaihi sayyidatuna hawa sun aikata laifi amma saboda su laifinsu na masoyi ne tacce ne masoyi baya kama kisa da yahudu da nasara suka ce kalce yahudu da nasara na hannu abna'un lahi wa ba'u. sai Allah ya kulfa lima kun bi dhunubikum da ku ahibba'un lahi ne watan falima yu'adhibukum bi dhunubikum an ne a ahibba'uhu bal antum basharun mimman khalaqa amsa ne abna'u Allah sko Allah ai ya azabtar da masoyinsa liman azibukum bi dhunubikum to saboda haka annabi Adam alaihi salam da yake masoyin Allah ne sai laifinsa ya magafartacce shedan da yake abin nisantarwa ne daga rahmar Allah sai laifinsa ya zama dalilin nisantarwa shi kan shi shattana din ma wasu sun tafi akan cewa ma'anansa ya zo daga ma'anan bu'udu ne nisantarwa abin nisantarwa ba'uda wanda aka nisantar da shi daga rahamar Allah subhanahu wa ta'ala Allah kare wani malami cikin malaman mu yana da wata lafta mai kyau kwarai a kan wannan masalar ta shaidan yake cewa in ba dan Allah ya rubuta wa annabi Adamu zai yi abin da ya aikata ba da a lokacin shaidan ya zo ce ma annabi adamu ana ha kuma rabbu kuma an hadhihi shajarati illa an takuna malakain aw takuna min al-khalidin da abin da ya kamata annabi adamu ya yi masa sai ta ah to din da haka ne kai ka fara ci tun da dai duk yadda kake son wani baka kafi son kanka to kai ma ka fara ci don ka zama malakan kuma min alhalidina mana in ka ci muka ka zama malakan min alhalidi sai mu ma mu ci kama da kaddara ne abinda Allah ya kaddara ne amaliya ce ijra'iyya cewa ga ta hanyar da annabi Adamu da tsumura Hauwa za su fito daga aljanna saboda haka sai Allah subhanahu wataala bai shiryar da bai watan ilhamin wannan fahimtar ga annabi Adam ya ba da irin wannan amsan ba saboda haka sai ya ci fa badallahu ma sau'atuhu ma wa kaya ya sifani alaihi ma min warqil janna a to amma dai sabo ne sabawa ne na wanda an rubuta masa zai yi na kuma yarji shi yasa ya ba annabi Musa alaihi salam amsa da haka ko cewa kana tuhuma na da kana zargina da laifin da Allah ya kaddara alaihi salam a ah, wa iya tsuna illa shaitana marida watan ba wanda suke roƙo sai shaidan wanda yake kangararre bututacce shi yasa za a ga duk masu sihiri masu tsafi masu dabaru da masu duka waɗannan abubuwan su shaidan suke kira shaidan suke kira za ka samu wata ba abin baya yiwuwan masu abin da suke so sai sun bar hanyar Allah sun nemi taimakon shaidan in suka nemi taimakon shaidan kuma ba abin da ba zai yi ba saboda shaidan ya riga ya nemo taimakon buwayar Allah kala fa bi izzatika la ubuyannahum ajma'in ya riga ya nemo karfin Allah tun farko saboda ya riga ya san Allah subhanahu wataala so aka sai ya nemi taimakon karfin Allah da buwayar Allah suna ka duk abin da suka sai amma ko shi a can sai da ya ladabi ya ce illa ibadaka minhumul mukhlasin ya yadda akwai waɗansu waɗanda a ba su cikin waɗannan to saboda haka sai abin ya yuyu saboda ya nemi taimakon shaidan cikin aiwatar da abin don haka ina yawan faɗa wa uwa duk shekara za mu ci gaba da maimaitawa inda muna da halin yardar da Allah biyan bukata da yardar da Allah abubuwa biyu ne daban-daban dan ka zo wajen mutum kana da wata bukata gagararriya yi wani abu bukatar ka ta biya baya nufin yardajjen Allah ne sai ya dangana da abin da ya yi duk baya da alaƙa da yardan Allah zai wanda ya fi shi matsayi a wajen Allah ya addu'a Allah ba zai yi zai yi su dabaru yayi zai yuyu shedan ya nemi taimakon shi sai abin ya yuyu saboda haka sai an yi taka kwarai domin mutane suna yawan roƙuwa da samun biyan bukata ba tare da lura da wani process wani ijra'at wace hanya aka bi don a sami biyan bukata ba sahihai wani suna cewa mutane sun tafiya a ruwa saboda karama sun tattaka ruwa tab tab tab sun tsallake sun wuce wanda suka fi su tsayi a wajen Allah sun mutu da kishi masha rijalun alal ma'i wa ma'i atashi manhum afdalu minhu ɗan uwa mu kula da wannan kwarai da gaske wani ido wajen neman biyan bukata yana sa mutane ba su tantance ina za su je neman biyan bukatansu to ai hankali wannan kuma yasa za ga mata galiban saboda raunin dama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kuma ra'ayi ra'aytu min سعد عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن سو Saboda raunin imani a cikin dama daga kansu suke saurin biyewa matsafa ɗan su dabar bokaye su sa su yi abubuwan da sannan kuma waɗannan bokayen za su iya ma mutum abin da a zahiri zai iya ɗauka addini ne zai ɗauka abu mai kyau ne in suka ga addini ne ba za a iya yi mashi ta hanyar da za a karkatar da shi ba za a iya bayyana masa wani abu wanda a zahiri zai kamar addini ne amma a hakika an ɓoye bata da karkata a ciki da dole a kiyaye da wannan dole a kiyaye wajen roƙon Allah subhanahu wataala yana da sunaye da yawa ga daga cikin addu'o'in sunna ne ko na tuka bi kulli huwa laka sammaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika aw allamtahu ahadan min khalqika aw ista'tharta bihi fi ilmi al-ghaibi indaka saboda haka ashe akwai wani suna sunayen Allah ba wai wannan wanda aka sani su kadai ne sunayen Allah ba akwai sunayen Allah wanda yake bantu da sanin su yana son musulunta okay akwai sunayen Allah waɗanda Allah subhanahu ta'ala yake bantu da saninsu akwai sunayen Allah wanda Allah ya mantar da wasu bayinsa aw allamtahu ahadan min khalqika duk haka ne amma duk abin da baka san ma'anan shi ban aka baka wasu sunaye ga baka san ma'anansa ba baka san menene ba to iyaka iyaka in kana neman salama tsakaninka da Allah subhanahu wataala kar ka ja shi kar ka yi amfani da shi ka kira sunayen Allah wanda ka sani ban ce maka bata bane in na ce maka bata ne ya nuna wani bai ko na ilimi ba kenan aw allamtahu ahadan min khalqika ya zama ba haka ba amma in ka baka sani ba saboda yuyuwan cakudan ƙarya da gaskiya saboda yuyuwan cakudan shirya da bata saboda haka sai mutum yi hankali ya kira Allah subhanahu ta'ala da sunayen da ya san asalin su ya san ma'anan ya san inda suka fito don abin da ba haka ba ka nisanci muzawanan shi kar ka zama cikin wani ya kuna illa shaitana marida kar ka zama cikin masu shaidan a lokacin da kake tunanin Allah kake so ka kira ko da yake kuna mutum ya kira shaidan da niyyar kiran Allah bai kafirta ba tunda niyyarsa a zuciya kamar yadda muka faɗi kafirci gaba ɗaya itikadin zuciya ne duniyar shi a zuciya ya kira Allah ne in ya kira wani suna wanda ya ba daidai ba akan kuskure to wannan abin ba zai fitar da shi daga musulunci ba amma zai saka shi cikin layin haramci wallahu alam la'anahu Allah To, a wannan ayan tana haɗe da ayan da ke bayanta, wala udillannahum wala ولينهم ولا آمرنهم فلا يكون آذان الأنعام ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله saboda haka za mu bari a insha Allah zuwa gobe a mu yi amfani da dan abin da muka ya rage mana lokaci domin amsa abin da muke da su na tambayoyi Allah ya garar da mu Allah sarki maganan da aka yi akan wakafi ne jiya wani yake cewa suna son su yi amma sai a yi mutane shawara su kula da kuɗin kar su ɓata gaskiyan magana wannan magana ce mai kyau Allah ya saka masa da alkhairi amma ba wai wa'azi bane mutane su bukata suna bukatan abu biyu ne training da bibiya mafi yawan mutane in ka ba su kuɗi ba ka bibiye su ba zai yi su batar mafi yawa to daga abin da yake bukata tsari ne na bibiya yaya ake bibiyan sa in aka bashi duk sati a san me yake ciki ya bada report a je a yi auditing account a bincika shago a tabbatar abubuwa suna nan saboda haka aiki ne mai wahala wannan bibiyan ma da tabbatarwa da sa ido ya fi ainihin ba da kuɗin wahala kuma duk in ka ga ya yi nasara to akwai wannan bibiyan ne amma duk wanda aka bashi aka kau da kai to za a iya samun ba daidai ba a Allah sarki wannan yana magana akan shawaran da aka bayar din na dai auqaf da taimakawa mutane yace wallahi sun jarraba a Najeriya fiye da adadi amma saboda babu enabling environment na business sai a ƙarshe a dinga samun matsala to enabling environment dalili ne amma abin da na faɗi da farko ina ganin ya fi zama dalili <coughs> shine bibiya matsanancin bibiya ina da wani cikin 'yan uwa abokai zan ba mu misalin abin da ya yi a nan abuja yake kila ma yana sauraron mu shi da zai yi irin wannan kasuwancin sai ya buɗe wa mutane shaguna da yawa na sai da wasu abubuwa kamar mu ce taki misali ko hatsi to amma kowa ba wanda zai ciniki da kuɗi ba wanda zai ciniki da kuɗi pos za a bashi sannan akwai masu bin shagunan suna tabbatar da kayan da ke shago sannan ko buhu ɗaya ba zai siyar ta wata hanya daban ba duk inda siyar sai dai ta wannan mashin ɗin da aka bashi in ya siyar kuɗin account zai shiga account ɗin nan ba ya da haƙƙin taɓawa nashi ne amma ba ya da haƙƙin taɓawa sai ƙarshen wata a zo a yi lissafi a cire uwar kuɗi a raba riba sannan a zuba mashi kaya bayan an zo an yi wannan lissafin saboda haka mutum zai zauna a shago wata ɗaya amma ba zai ga naira